Rundunar sojin Sudan ta ce Amurka da Saudiya ne suka shiga tsakani a tsagaita buɗe wutar wanda ya fara daga karfe goma sha biyu na daren Litinin agogon ƙasar. Rikici tsakanin dakarun sojin Sudan da dakarun sa kai RSF ya janyo asarar rayuka da dama tare da raba dubban mutane da muhallinsu. Shin koya yanayin Sudan a hali yanzu bayan bangarorin sojin Sudan biyu da suka haddasa rikicin sun amince da tsagaita buɗe wuta na tsawon sa'o'i saba'in da biyu. Tambayar da na yi wa Salman Alfarisi wani ɗan jarida a ƙasar Sudan kenan a wayar tarho. To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa an ɗan samu sagaita wuta yau an shiga rana ta biyu kenan ba tare da mun ji ko da ƙara harshashi kwaya ɗaya a ce ya an harba shi sama ko kuma ƙara bindiga ba ko kuma alaman ma ana ɗana bindiga za a harba ta yau muna rana ta biyu ba mu ji wannan ba babu wannan labari babu wani abu makamantansa. A yanzu haka dai kasuwanni ana nan ana hada-hada musamman wato ba fa tsakiyar birnin Khartoum ba unguwannin da suke gefe-gefen birnin Khartoum gabas ne yammaci ne kudanci ne arewaci ne amma ba ainihin ƙaryar tsakiyar birnin Khartoum ba kai ya kasance ma yanzu mafi yawanci larabawa ma da ke tsakiyar birnin Khartoum sukan fita su je ko gabacin birni ko kudancin birni domin su je siyo cefane su dawo cewa domin tsakiyar birnin gaskiya an yi asara wacce take ba ta wasa ba tsakiyar birnin an kona kasuwanni an kona an kuma rugurguje manya-manyan benayen larabawa da sauran abubuwa ya lamarin samun lantarki da ruwan sha da sauran ababen more rayuwa wanda yake yake a ƙauye ƙauyen ƙayayau ya fi wanda yake tsakiyar birnin khartoum jin daɗin rayuwa a yanzu babu wutar lantarki babu ruwan sha babu kuma an ba ka da lafiya babu asibitin da za ka je a karɓe ka domin a duba lafiyar ka saboda akwai waɗanda suka jikata da dama kuma har yanzu maganar da nake yi da kai fa akan titi fa ga mutane nan a warwatsa ba a gama kwashe su ba har yanzu ana neman agaji ana neman agaji sosai ta yaya wannan tsagaita wutar zai taimaka ko kuma yake taimakawa waɗanda suke da aniyar ficewa daga ƙasar wato wannan tsagaitawar da aka yi tamkar ya ba wasu mutane dama ne su fice daga kasar sai dai menene ficewa ce wadda za iya cewa kare jini biri jini wanda zai dauke ka kai ka a wahalce ki da mota ce babu maganar ka hau jirgin sama komai kuɗin ka domin ka fita dudan gaba ɗaya babu wanda zaka iya hawa jirgin sama babu wannan tunda shi iya fudin nan inda jiragen sama suke tashi yana hannun su wa'annan mutane wa'anda suke kokarin karɓar mulki suna rike da filin jirgin sama to ta ina zaka samu dama har ka fita ta hanyar jirgin sama sama sai dai kawai abin da za a yi ana yin hikima ne da yan dubaru za ka iya hawa mota daga nan in har Allah ya sa kana jin yaren kasar Ethiopia wato kasar Habasha kenan za ka iya zuwa can in ka je kan iyaka za ka iya musu magana da yaren su to za su iya zaton cewa kai dan kasar ne ko kuma dan Sudan dan Sudan ne kai mai ruwa biyu wato ya zama mutum dan Sudan ne kuma yana da iyaye dangi a cikin kasar Ethiopia to wannan za a barka ka wuce daga can kuma kai inda inda zaka ko kuma a kasar Misra tana iya iyaka da mu wannan kuma ana iya barin ko ba visa ka shiga tunda dama akwai haƙƙin tsakanin ƙasa da ƙasa duk ƙasar da ake da boda za ka iya zuwa ka fita sannan wasu kuma sun bi ta hanyoyin chadi wasu kuma santarar afirka sun fice daga ƙasar sannan kuma wasu sun kama hanya dama wasu 'yan asalin ƙasar sudan ta kudu ne su ma sun kama hanya suna ta kwarara zuwa cikin ƙasashen su shin kana ganin wannan tsagaitawar zai iya kaiwa ga komawa ga teburin tattaunawa kuwa a bisa dukkanin alamu a gaskiya ba ma ganin cewa wai wannan tsagaita wutar ma da ake yi da aka yi tamkar wai faɗan ne ya kawo ƙarshe ga baki ɗaya babu wani alamu irin wannan domin kuwa su wayannan mutanen gashi nan muna kallo ba wai muna ji ba tunda suna rike da gurare muhimmai kullum ana shigo musu da suna ƙara kawo dakarun su da kuma muggan makamai akan motoci to amma dai bamu san abin da Allah zai yi ba akalla mutane 459 ne suka mutu sai 472 suka jikkata sakamakon rikicin da aka shafe makonni ana gwabzawa a birnin Khartoum na ƙasar Sudan a cewar wakilin hukumar lafiya ta duniya da ke Sudan. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.